Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. ɗaya daga cikin manyan kwamandojin sojan rig macha mataimakin shugaban ƙasar sudan ta kudu na farko a mai gurbinsa bayan da macha ɗin ya batan dabo a cikin farkon wannan watan macha ɗin ko ya haka ne saboda tsoron kar sojojin tsohon abokin gabarsa shugaban ƙasa salwa su halaka shi bukatar mai gurbinsa da wani cikin sojojinsa ko kuma goya bayansa ya taso ne jiya asabar bayan da ya gaza cimma wa'adin sa'o'i 48 da shugaba salwaki ya bashi na ya dawo babban birnin ƙasar su ta juba Ki ya ce yana kira ga mace da ya dawo duk inda ya shiga domin su ci gaba da aikinsu na samar da zaman lafiya cikin al'ummarsu. Bayan an kwashe kwanaki ana ba ta kashi tsakanin magoya bayan shugaban kasan da mataimakinsa wanda ya dalilin mutuwar mutane akalla 300 kana da dama suka ji rauni daban-daban. tun dai daga lokacin da faɗan ya barke aka daina ganin mace a bainar jama'a domin ko ya bar babban birnin kasar ta juba mace dai ya ce ba zai dawo cikin babban birnin kasar ba sai wata ƙasa ta bakin bakinta kana ta ba shi tabbacin cewa baya cikin haɗari idan ya dawo ƙungiyar is ta ɗauki alhakin harin da aka kai a jiya asabar a kabul babban birnin afghanistan inda mutane 80 suka mutu kana wasu 231 suka samu rauni daban-daban a lokacin da wasu bayan allah ke zanga-zangar lumana sanarwar da ta fito daga ma'aikatar cikin gida na ƙasar ta ce mahara uku ne su kai wa masu zanga-zangar hari mahari na farko ya samu nasarar tada bom ɗin da ke jikinsa na biyu kuma ko da ya tada bom ɗin kansa ya kashe sai na ukun wanda jami'an tsaro suka yi nasarar halbewa a cikin wani sako ta hanyar gizo ta yanar gizo da kungiyar ta is ta ruwaito tana cewa ita ce take da alhakin kai wannan harin a cikin jawabin kungiyar ta ce ta kai harin ne da niyyar jawa 'yan kabilan hazarat kunne waɗanda su mabiya shi'a ne kuma da su ake haɗa hannu da baki da gwamnatin siriya ana kawai ƙungiyar ta is hari sai dai masu kula da lamarin da kan je su komo sun soki kasar iran da cewa ita ce ke haddasa duk wannan abin domin ko ita ce ke horar da wasu mutane daga cikin miliyan ukun 'yan kasar afghanistan ɗin da take ɗaukan ɗawaniyarsu a sansanin 'yan gudun hijira da take haɗa su da sojojin siriya domin su taimaka wa sojojin gwamnatin ƙasar ta siriya shugaban kasar na afghanistan dai ashraf gani ya allah wadai da wannan harin taron wata-wata da kungiyar 'yan india da ke new hampshire na wannan karin ya rikide ya koma na batun siyasa domin ko daga farkon taron har sa batun zaben amurka ne aka tattauna wasu daga cikin batutuwan ko da suka tattauna a kai sun hada da cewa duk wanda za su zaɓa to ya zamanto wanda yake ganin kimarsu ne in ji shugaban nasu bolaji radaskishan. suka ce zaben wannan shekaran zai fi waɗanda suka gabace shi burgewa domin ko ga bisa dukkan alamu mace na shirin zama shugaban ƙasa amurka in ji ɗaya daga cikinsu wato jasmine pandit ba mamaki domin ko da yawan indiyawan da ke amurka suna goyon bayan jam'iyyar democrat ne domin ko kowane jam'iyyar ta tsayar dan takara shine za su jefa wa kuri'a domin sun ce 'yan jam'iyyar sun fi sassauci game da manufofin amurka na shige da fice a kasar a wannan bangaren kan jam'iyyar democrat ta yi gaban republican inji jasmine ta ce ita dai kam za ta jefa wa democrat ne domin sun fi saukin kai kuma ba su da nuna bambanci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mahaifiyar jakadan amurka a kasar libya da aka kashe shekaru hudu da suka gabata wato christopher steven ta yi kira daga kausan murya cewa donald trump ya daina amfani da sunan ɗanta wajen kamfe ɗinsa na neman shugabancin amurka a cikin wasiƙar da ta ake wa editan jaridar new york times madam mary commande ta ce ba shakka ta san ko yesu almasifu ba zai so ya ji ana amfani da sunansa ba cikin wannan kamfe ɗin ba don haka tana fata za a gaggauta barin ambatar sunansa a cikin wannan kamfe sai dai kawo yanzu ba wani martani daga donald trump ɗin ko kuma ƙungiyar kamfe ɗinsa shi dai steven shi da wasu amurkawa uku ne aka kashe a shekarar 2013 lokacin da kungiyar is ta kai hari ta kona ofishin jakadancin amurka da ke benghazi trump da sauran 'yan jam'iyyarsa ta republican dai suna danganta laifin aukon wannan ne ga hillary clinton wadda ita ce sakatariyar harkokin wajen amurka a wannan lokacin abin da suke cewa ko shine ta ki ta samar da wadataccen tsaro a ofishin kuma ko da abin ya faru ba ta yi iya kokarinta ba na ganin ta cece su sai dai duk lokacin da suka tada wannan batu hilar da ma'aikatan harkokin waje suna sa kafa su yi fatali da wannan zargi domin kuwa ta kwamitin binciken da aka fa karkashin shugabancin jam'iyyar republican sun kara samun wani abu da za su laƙa mata ya zama a matsayin laifi na cewa ita ce ke da laifi akan wannan al'amari wadda ake sa ran ta zama 'yar takarar shugaban kasa a karkashin tutar jam'iyyar democrat hillary clinton sun yi kamfe na farko a jiya asabar ita da sanatan nan na jihar virginia tim ken wanda shi ne ta zaba ya zama mata mataimaki a cikin kamfe ɗin nasu sun karawa wa jama'a ƙwarin gwiwa ne wato amurkawa suna cewa gaba za ta yi kyau inda suka soki kamfe ɗin jam'iyyar republican waɗanda yawancin mutanen da suka yi magana a kamfe ɗin republican ɗin sun ce amurka na dab da durƙushewa ne madan hillary clinton ta gabatar da mataimakin nata ne a bayanar magoya bayan su a jihar florida tana cewa ita da mataimakinta za su samar wa kasar makoma na gari domin so abin da za su yi shine gina gadar da zai kara danko zumuntan amurka da sauran kasashen duniya waɗannan kalami ne nata tamkar martani ne ga ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump mai cewa zai gina katanga tsakanin amurka daga mexico domin hana bakin haure shigowa labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Eh, na gama shi lokacin ina da saba'in da uku kenan don shekara shida da ya wuce kenan muka gama. Muryar nan da kuka ji ta hajiya Fatima Lami kurfi ce wacce ta sake tabbatar da cewa shekaru ba sa hana karatu, tana yar shekara saba'in da tara ta yi bikin sauƙe karatunta. Jama'a masu auren masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Za mu kawo muku cikakkiyar hira da hajiya Fatima kurfi kan abin da ya sa kan tsima ta ci gaba da karatu a wannan lokaci da kusan za a ce ta manyanta. kuma a lokacin da har yanzu ake ci gaba da kiraye-kiraye ga iyaye da suke ɗari-ɗarin saka musamman 'ya'yansu mata makaranta da su yi hakan. Da farko rahotanni sun nuna cewa an samu karuwar ɗalibai mata da suke zuwa ƙaro karatu gaba da makarantun sakandare musamman a fannin koyarwa, kuma waɗannan mata sun fito ne daga yankunan karkara. sabanin abin da ake gani a baya. Dr. Ali Idris wanda shi ne mukaddashin shugaban kwalejin ilimin tarayya da ke Katsina ya yi karin bayani kan dalilai da suka taimaka. Hanyoyin faɗakarwa na zamani da ake da su yanzu wanda ana gani ka je ƙauyuka yanzu gwamnatoci suna bakin kokarin su a kai wuta to ta sanadiyar samun wuta din nan to zaka ga akwai hanyoyi na samun kafofin watsa labarai wanda suna gani to waɗannan abubuwa sun taimaka kwarai da gaske wajen wayar da kan al'umma musamman karkara to wannan kuma ya kara haɓaka shigan mata a makarantu ana kira kira cewa mata su halarci makarantu musamman na zamani kunan a matakin irin makaranta haka ta koyar da harkokin ilimi akwai wani bambanci da da yanzu eh akwai bambanci wato ka san shi ilimi na mace da akwai abubuwa da dama waɗanda sukan sa iyaye ba su sakin jiki sosai wajen tura 'ya'yansu musamman mata a makarantun boko daga ciki ka san akwai al'ada akwai waɗannan abubuwa sannan kuma musamman waɗanda suke karkara akwai rashin wayewa na amfanin abin mace ta yi abin abin da aka ɗauka da mace kawai shine ta yi aure ta kula da 'ya'ya ta abin da aka ɗauka kenan to za ka iya danganta su da al'ada da kuma rashin fahimtar ko ina mace take to babu laifi a fata ta yi ilimi saboda inda take nan za ta iya taimaka ma al'ummar da suke a wurin ta wayar da su su fahimta to yanzu akwai wannan fahimta din kamar makarantar mu makaranta ce ta horon malamai aikin koyarwa yana ɗaya daga cikin aika waɗanda ake buƙatar mata musamman su taka muhimmiyar rawa kai saboda ita mace dama malama ce Allah halicci ta malama kuma ita mace take tare da yara ka sani ko da wani lokaci tun daga nan mace take fara koya ma yara to ita dama wannan ina jin shine ya kara ba su kwarin gwiwa cewa su yi sha'awar aikin koyarwa nan irin matakin ita wannan makaranta ta ku za ka ga akwai wasu darussa za ka ga kamar matan suna ja baya da su akwai koyarwa na kwasa-kwasa da mata ba su shiga ka sani kamar yadda na ga maka makaranta ce ta horon malamai kwasa-kwasan da muke koyarwa kwasa-kwasai ne waɗanda ake koyar da su ƙananan makarantu makarantun firamare da kuma ƙananan makarantun sakandare to saboda haka nan za ka ga duk kwasa-kwasai ne waɗanda suke dama ba ana koyar da su dan a koyar da yara ne su waɗannan kwasa-kwasai ɗin to saboda haka za ka samu kowane kwas da muke koyawa nan mata suna shigan shi mun zaga wasu kwalejojin ilimi mun ga ana irin darussa na digiri ana wa ana yi eh mu muna yi mun ma yayi dalibai yanzu zamu yayi kusan dalibai kashi na uku kenan to ya yawan mata yake a cikin waɗannan wanda kuka yayi ai kamar da na gaya maka yanzu wayewa ta fata yi yawa fiye da yadda kowa yake tsammani mata yanzu sun fahimci amfanin ilimi Dr. Ali Idris ya yi kira ga gwamnatoci da masu hannu da shuni da su taimaka wa mata domin akwai masu sha'awar karatu amma rashin abin da za a tafiyar da karatun yana kawo masu cika wani lokaci rashi zaka ga talauci yana dan ya dakushe wato sha'awar su na karatu din to amma yanzu suna jajircewa ana hakuri da talaucin zaka ga wajen daukar dalibai gogayya ake da muka fahimci cewa yawanci abin da kan hana mata su zo eh, makarantu din irin namu abin da ke sa su ba su zuwa da yawa saboda wasu da yawa daga ciki zaka suna aure to sai muka ce to waɗanda ke auren me zai sa ba za mu ba su dama su ma su rika su samu damar ya za mu ba su karatu yanda za su rika sa. samun dama su zo su yi su ma samu to sai muka sai muka kirkiro da wani yanayi na part time program muke ce mashi wato shi NCE part time program kamar irin kwasa-kwasai ne waɗanda NCE din ne kuma duk kwasa-kwasan da kwana biyu juma'a asabar juma'a asabar ake yi abu za su wuni a makaranta kam kwasa-kwasan suna da yawa saboda kasan kwasa-kwasai ne da wanda da ai kamata a koyar da su a kwana biyar sai aka matse su ake koyar da su a kwana biyu to amma suna jurewa juma'a asabar din nan za su zo za su wuni a makaranta za a koya musu amma wa'annan da kunne biyu to kaga mai gida ba zai hana matar shi ta tuba in dai yana son ta ilimi mukaddashin shugaban kwalejin ta ilimi ta gwamnatin tarayya da ke Katsina ya ce idan ba a tallafa wa ilimi ba to ilimi ba za ya ci gaba ba sai dai ya samu koma baya to akwai kuma al'umma da take zage da abu na din da makaranta din to in ba ta tallafawa tana ba taimaka ma ita makarantai to sai ka ga abubuwa ba su tafiya yadda ya kamata to kuma bayan wannan ya kamata waɗanda suke da dama su rika taimaka ma duk inda Allah ya halicci halicci dan adam ya halicci mai shi ya halicci mara shi eh to kuma rashi ba ba aibi bane ba ba ba laifi bane wannan wani al'amari ne daga ubangiji to wasu wurare inda suke musamman yan uwanmu inda suke a kudancin kasan nan zaka ga masu hali suna kafa wasu gidauniya wani gurin wannan gidauniya din shine a rika tallafa ma irin dalibai waɗannan waɗanda ba su da hali zaradin sanufuntuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a nigeria. A ƙarshen makon da ya gabata wato a wajajen 21 ga wata hajiya Fatila mai kurfi ta kammala burinta na samun digiri tana 'yar shekara 79 da haihuwa. Hajiya lami Kurfi ta zanta da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa kan dalilanta na jajircewa ta ga ta kammala karatun nan. Eh, na gama shi lokacin ina da saba'in da uku kenan don shekara shida da ya wuce kenan muka gama. Lokacin da aka buɗa makarantar ba a yi convocation ba. Ba a yi wannan taron ba sai bana. To ka gani lokacin ina da shekara da uku kenan ko? Eh. To hajja mm. me ya ja hankalinki har kika kudiri a yin karatun da giri ga waɗannan shekaru? To abin nawa na fara daga islamiyya ne. Eh. Ina islamiyya ina yana shekara kamar goma ina islamiyya. Sannan sai na zo muna nan sai muka taso daga a Kaduna muka dawo abin nan da muna Legas muka taso muka dawo Kaduna to da muka dawo Katsina sai na shiga ATC wannan makarantar horon malamai na'am to da muka shiga sai aka maishe ta ma aka lokacin da aka cire makarantun horon malamai sai aka maishe ta sakandare na'am to mu ne muka fara ɗaukar certificate na sakandare na na'am to na shiga ba ina cikin yin wannan din sai kuma aka zo aka buɗa wata diploma wadda take tare da Stanford University. Eh. To saboda haka da na gama wannan to ni ina zanne gida ni kaɗai ba yara ba kowa yara kowa ya gama karatun kama gaban Da gani sai mai gidan saboda haka na ci gaba da karatu sai na je na shiga wannan diploma shekara uku. Na yi na gama shi to ina nan gida sai kuma ga aka buɗe wannan university alƙalam. Eh. Game da ta addinin musulunci ce, to eh. dama can abun da nake ta yi kenan. Saboda eh. aka sai na je na shiga wannan ɗin. Eh, na ga kwas ɗin da kika yi shi ne kwas ɗin addinin Islama ko? Wato Islamic mm. Studies. Eh, Islamic Studies ne, Arabican Islamic Studies. Na'am. Eh. To, hajja a wancan shekaru na baya, Ba ki sami hmm. lokacin karatu ba ne shi yasa yanzu kika yi a waɗannan shekaru naki hash saba'in da uku. Eh, lokacin to ni da muka tashi garin mu dai ba makaranta ko da yake tsararraki na lokacin aka buɗe makaranta firamare garin mu. Kamtu mai gidana da suka yi suka tsina aka kai su da suka yi. To amma mu nan garin babu amma an sanya wasu saboda haka yara 'yan kaɗan aka cincinta aka sanya su. Domin dai ban shiga ba. sai bayan na ya aure mai gida na shi ya koya mani karatun yadda zan yi karatun rubutu karatu da rubutu to nan na koyi karatu da rubutu da abu bayan nan sai ya zo shi kuma ya gama yana aiki yana titin sai ya zo kuma ya tafi ya karatun digiri din shi a ingila to sai ya same shi can to sai muka ci gaba da ya ci gaba kuma da koya mani shi mai son koyarwa ne kuma mai son a yi karatu ne saboda haka sai ya tsaya mani ya so man littafi akwai littafi wani essential english for foreign students eh. to sai ya so mani shi sannan akwai classes british council suka buɗe wani class na baki haka nan ah. sai muna haɗuwa akwai mutane daban-daban su german ne french na kasashe daban-daban sudan afirka haka sai muna zuwa muna yin wannan kwas muna koyon turanci kuma a gida ni na ci gaba ina yi da littafin da ya bani to har muka gama nan na cincikan turancin da na cincinta haka muka dawo gida haka da muka da gida kuma dai na ci gaba dai da dan cince-cincen abubuwa haka dai informal education dai haka na'am da na samu wannan sai na gani to bari in yi formal education din in gani ne sai na je na shiga ATC din nan kenan To Hajiya ganin cewa wasu mutane za ki ga suna ganin cewa lokaci ya ƙure masu ba za su iya karatu ba ko akwai sauran lokaci. Ke gashi kin yi karatu a waɗannan shekaru ko waɗannan mutane akwai wata amsa da za ki ba su na ganin cewa ganin suke lokaci ya ƙure masu ba za su iya karatu ba. To ai kau mutum ba zai ce sai ya sa lalace a jikin shi. In ba haka ba ai kamar yadda na ce maka ai karatu baya da iyaka ba a tsohuwa ga koyon abu ko mene ne ma ni a yadda ni na ɗauka. Ba a tsohuwa ga koyo. Tun daga hadisi ma ya nuna tun daga ka har zuwa sai dai in ka mutu a ci gaba da koyo. Saboda haka ai kaga ba lokacin da za a ce an tsufa. Saboda haka ni dai na yi kuma ɗin lalle akwai sumantuwa ta wani abubuwa a karanta wani subject ɗin a manje domin ma da na yi tare da yara ɗin da muka shiga shekara hudu wasu suka gama amma yawancinmu 'yan dattawa dattawa ɗin haka lokacin da yadda dama dai na girme su amma dai nan wajen mu goma sai da muka maimaita shekarar. Na'am. Eh muka samu abin nan kare ba sai da muka maimaita shekari sannan muka gama. To hajiya ya cika ji ganin cewa yawanci ajinku kusan dai jikokinki ne malaman ma da jikokin tike da kuma ya kika ji? Eh to, ban ji wani abu ba na ji daɗi saboda suna ƙara karfafa mana suna cewa karatu na yana karfafa masu nasu. Saboda suna gani na ‘yan sun ga su za su kwanta sai su kalle ni su ce to, yanzu kaman ga mama tana tsaya tana karatu to mun kwanciyar me za mu yi to saboda haka ya ba karfafa ma yara da yawa. gani na din nan haka ya karfafa ma yara da yawa. Na, to ko hajja tana da wani kudi na yin amfani da karatun ganin cewa wasu suna yin karatu domin su samu aiki musamman aikin gwamnati. Ganin cewa ga kina a wannan shekaru. Shekaru na ai na san sun wuce lokacin da na gama ATC din nan ko da yake na san akwai da dama waɗanda daga shigar su ma ATC din sai a ba su aikin titin. Ah. In sun hutu sai su je suna koyarwa. to ah. shekaru na ya kusa wuce na ya kusa kai na ritaya eh. amma bai wuce ba amma duk da haka ni ban je na shi a dauke na aiki ba ni dai na yi ni ilimin nake so in sani kuma ina yi sai kuma na zo in san formal education abinda ake kima formal education to shi yasa sai na ci gaba ina yi to sannan kuma gashi na zo ina da makaranta ina da makaranta Fatima Memorial Islamic College. Muna da nasari firamare da sakandare. To kaga in kuma ni ban yi ilimin nan ba, ai ban san yadda za a ta yadda ko malaman ba ko wani ya yi wani abu an bashi wani punishment ko menene ka gani ban san abun ba. Na'am. Amma in na yi karatun ka gani na san abin da nan. Na'am. To ne menene fatanki ga wannan karatu da kika yi da su kuma al'umma menene fatan ki da ƙarshe? Fata na in taimaka ma al'ummar mu kuma fata na karatun addini in ƙara sanayyar abin da ke ciki in ƙara sanayyar yadda zan rayuwa ta rayuwa hanya biyu ce hanya shiga aljanna da hanya shiga wuta. To ah. ina in san hanyar da zan kauce mu ta shiga wuta kuma in san hanyar da zan shiga ta shiga aljanna. To fata na da nake yi abin nan da shi kuma sannan in taimaka ma masu tasowa yara su ma su tashi su so ilimi dinnan su mai da hankali gare shi kasi lalaci da neman ilimi. Makon jiya ne muka gabatar muku kashin farko a hira da wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad yayi da shugaban cibiyar bunƙasa ilimi a jihar Bauchi Alhaji Aliyu Gambo wanda yana daga cikin masu ruwa da tsaki da suka halarci taro kan bunƙasa ilimi ƙarƙashin wani shiri da cibiyar ayyukan raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka USAID take ɗaukar nauyinsa musamman a arewacin Najeriya. Ga ci gabar hirar da suka yi. To wannan shiri idan aka duba ta ɓangaren mata fa akwai wani shiri wanda yake hada da su. Sai ma kamar ɓangaren access mm. wato bangaren enrollment wato bangaren sa yara a karatu din an kasa karatu din wannan bangaren yana shine bangaren da yake kula da yaƙi da jahilci kamar da na faɗa a baya an lura cewa non-formal education wato ilimin yaƙi da jahilci babban al'amari ne hanya ce kuma mafi sauƙi na samar ma yaro ba ma yaro ba wanda bai samu daman yin karatu ba a lokacin da ya kamata ya karatu to wannan hanya ita ce hanya mafi sauki wato a turanci shortcut wanda za ka yi shekara gajeruwan hanya mm. alhamdulillah gajeruwan hanya mm. to a wannan tsarin na wajen non formal din an tsara irin ayyuka da da a yi kashi-kashi wanda a cikin ayyukan ya kunshi 'ya'ya mata akwai abin da ake kira basic literacy na yara wanda shekaransu bai dara shekara sha biyu ba wato daga shekara shida zuwa shekara sha biyu sannan akwai rukunin yara wanda shekarunsu bai dara sha bakwai ba su kuma wannan rukunin shekara sha biyu ne zuwa sha biyu zuwa sha bakwai su ne muke kira adolescent youth center sannan akwai adolescent girl center wannan youth center din nan su ne 'yan shekara 12 zuwa 17 waɗannan maza ne zurriyan sannan akwai adolescent girl center idan ka lura mafi yawan yaran nan da ake magana miliyan 10.5 ko miliyan 11 a kasan nan mafi yawancinsu wallahi mata ne daga ciki musamman a nan jihar bauchi rukunin waɗannan wanda ba su samu daman yin karatu a lokacin da ya dace ba mafi yawanci mata ne to shi yasa ita wannan sabon tsari na nei plus ta fito da shiri na musamman akan adolescent girl learning center za a buɗe learning center cibiyan koyon ka wanda shekarunsu bai wuce 17 ba 'yan shekara 12 zuwa 17 duk shekara akwai ajujuwan da za a buɗe idan an buɗe wannan shekaran wata shekaran za a ƙara wata shekaran a ƙara har zuwa shekara biyar to iya adadin da ake tsammanin za a ilmantar da su ta wannan tsari na non formal akwai aƙalla ɗalibai dubu ɗari biyar na ga wannan shiri kawai a nan jihar bauchi akwai yankunan ƙananan hukumomi goma ne kawai za su amfana mm. kuma jihar bauchi tana da yankunan kananan hukumomi 20 ne ko me yasa haka to alhamdulillah ka san wannan hukuma ta kasan america tallafi suka kawo sun kawo tallafi ne domin su inganta mana yanayin yadda muke gabatar da ayyukanmu wannan haƙƙi dama na ba da ilimi ko samar ma ilimi ma al'umman da ba su samu daman yin karatu iya karatu da rubutu ba a lokacin da ya kamata su yi haƙƙi ne na ita wannan hukuma wato bocicin Agency for Mass Education. To alhamdulillahi sai ya gashi tallafi ya zo daga ƙasan Amerika su kuma suka ce za su fara da ƙananan hukumomi guda goma domin goma ɗin nan ya zama kamar misali zakaran gwajin dafi ko kuma a ce su ne focal local gamman wanda da a fara musu tallafi mu kuma idan muka ga abin da suka yi sai mu kuma mu irin nasu a sauran ƙananan hukumomi to alhamdulillahi waɗannan ƙananan hukumomi guda goma akwai bauchi akwai alkaleri akwai gamawa akwai misau akwai ningi akwai toro akwai itas gadau akwai shira akwai darazau akwai misau ko su ne guda goma to wannan hukuma namu a ƙarƙashin jagorancin ita babban sakataren wannan hukuma hajiya abubakar tafawa balewa ta ɗauki alkawarin aiwatar da irin wannan ayyuka da wannan hukuma ta amerika da ta yi a ƙananan hukumomi goma ita kuma wannan hukuma ƙarƙashin jagorancin hajji yalwa za ta aiwatar da irin waɗannan the same hukumomi goma da ya rage in kaman wannan sun na kasar amurka sun tattare nasu da nasu ne mm. za ku ci gaba da wannan sauran yankunan kananan hukumomin ko kuma dai ana tafiya ka faɗa da ka faɗa alhamdulillahi yadda ka faɗa ɗin nan abu biyun to haka za a tafi da su mm. za mu tafi ka faɗa ka faɗa sannan kuma a karshen program ɗin shekara biyar mm. tafi da sauran santotun duka gaba ɗaya na ƙananan hukumomi guda ashirin din ya sake komawa kan ita wannan hukuma ta yaɗa ilimi a baya ma abin da aka yi kenan akwai mm, santoti guda arba'in a ƙananan hukumomin da aka yi da su nei na wancan karan bayan wannan program ta ƙare sannan ita wannan hukuma ta ci gaba da gudanar da waɗannan santoti ɗin wannan dama haka tsarin yake haka alkawarin yake kuma akan wannan niyya muke Masu haro da wannan rahoton Allah ya kama ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Chubahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. To a takaice ɗaya daga cikin manyan kwamandojin sojojin Rig Macha, mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta kudu na farko an mai sa bayan da Machar ɗin ya yi batan dabo a cikin farkon wannan watan. Machar ɗin dai ya yi haka ne saboda tsoron kar sojojin abokin gabarsa da shugaban ƙasa salbaki su hallaka shi. bukatar mai sa gurbinsa da wani cikin sojojinsa ko kuma magoya bayansa ya taso ne a jiya asabar bayan da ya gaza cimma wa'adin sa'o'i 48 da shugaba salbaki ya bashi na ya dawo babban birnin kasar ta juba ƙungiyar is ta dauki alhakin harin da aka kai jiya asabar a kabul a babban birnin afghanistan inda mutane 80 suka mutu kana wasu 231 suka samu rauni daban-daban lokacin da wasu bayan allah ke zanga-zangar lumana sanarwar da ta fito daga ma'aikatar cikin gida na kasar ta ce mahara uku ne su kai wa masu zanga-zangan hari taron wata-wata da kungiyar 'yan india ke yi a new hampshire na wannan karin ya rikide ya koma batun siyasa domin ko daga farko har sa taron batun zaben amurka ne aka tattauna wasu daga cikin batuwan ko da suka tattauna a kai sun hada da cewa duk wanda za su zaɓa ya zamanto wanda yake ganin kimarsu ne Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.